sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 18 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji rahoto kan zargin nan na rashin biyan dubban matasan da suka ci gajiyar shirin samar da aiki na wata uku. Kuma ya kamata a sani cewa idan aka rike kuɗin yaran nan har ya wani lokaci to lalle lalle ya kamata a ce a biya yaran nan da interest ne wani ya ajiye wannan kuɗin a cikin akawun ya samu interest saboda kansu. Ta wace hanya ce ake bin sawun kuɗaɗen gwamnatin Najeriya da aka sace? Da gidajen shi ne mafi sauƙi ne da mutane ke ɓoye wa'annan kuɗaɗe. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba awwal ɗin. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a kasar India ya bulla Sri Lanka makwabciyar kasar ta India yanzu haka. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Sri Lanka kasar da ke da yawan al'umma kimanin miliyan 22 na da adadin mutum 233 da suka kamu da cutar COVID-19. A Koriya ta kudu kuma, jinkirin da aka samu wajen kai rigakafin na COVID-19 ya sa gwamnatin kasar yi wa jama'a ta yin haɗin rigakafi daban-daban. Waɗanda suka karɓi rigakafin AstraZeneca kashi na farko yanzu za a yi masa rigakafin kamfanin Pfizer a matsayin kashi na biyu. Wasu ƙwararru a fannin lafiya sun yi imanin cewa ta yiwu India ta fuskanci yaɗuwar cutar sosai karo na uku a watan Oktoba Masu kada kura a Iran sun nufi rumfunan zaɓe yau Juma'a don zaben sabon shugaban ƙasa, amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kada kura'ar yayin da ƙasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Shugaban ƙasar Hassan Rouhani ya cika wa'adi na biyu akan ga mulki yanzu. 'Yan takara da yawa sun janye daga neman takarar ko kuma ba su cancanci tsayawa takara a zaben na yau ba. A ranar Laraba, wasu 'yan takara masu da tsauran ra'ayi biyu suka janye daga neman takarar don ba da goyon bayansu ga wani ɗan takarar mai tsatsauran ra'ayi, Ibrahim Raisi, shugaban ma'aikatar shari'ar Iran. Tsohon shugaban babban bankin ƙasar, Abdul Nasir Hemati, ɗayan ɗan takarar da ya rage, shi kuma mai ra'ayin kawo sauyi ne. masu fashin baki a fannin siyasa sun ce ta yiwu rayisi dan shekara 60 shine zai lashe zaben wanda ya samu goyon bayan shugaban addinin kasar ayatollah ali khamenei duba da cewa a baya rayisi na da hannu a keta haƙoƙin bil'adama ya sa ya zama kalubale ga kasashen yammaci a cewar benin ben taleblu na gidauniyar kare gwamnatocin dimokuraɗiyya da ke washington Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi kan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'addan Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Alhamis cewa ta yiwu ƙungiyoyi kamar na Alka'ida da IS su ɗauki shekara biyu kafin su sake farfadowa su iya kitsa kai hare-hare a kan amurka da ƙasashen ƙawancenta da ke yammacin duniya babban sojan ƙasar janar mark miley shugaban manyan hafsoshin sojan ƙasar shi ma ya ƙara nana ta gargaɗin cewa yiwuwar faruwar abubuwa cikin sauri a tsawon wannan lokacin ya danganta ga halin da gwamnatin afghanistan ta yanzu ke ciki. Idan gwamnatin ta ruguje ko aka wargaza dakarun tsaron Afghanistan, to haɗarin ka iya ƙaruwa a cewar Miley. Wata tawagar 'yan sanda hamsin da suka kware a fannin sa ido a kan jama'a don hana aukuwar tashin hankali a jihar Oregon da ke nan Amurka, waɗanda kuma ke mai da martani a kan mummunar zanga-zangar da ake yawan yi a birnin Portland. Sun yi murabus bayan da aka fara tuhumar wani abokin aikinsu a kan zargin aikata manyan laifuka. A lokacin wata ganawa da suka yi ranar Laraba da dare, jami'an 'yan sandan da jami'an da ke bincike da 'yan sanda masu mukamin sajent a fannin suka kada kuri'a yin murabus saboda sun gaba su samu wani goyon baya ba daga ofishin shugaban birnin da babban lauyan gunduma sama da shekara daya a cewar ofishin magajin garin da kuma jama'an matakin jama'an na barin wannan fannin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka kaddamar da tuhuma akan jami'i Cody Bodworth. Aka kuma zarge shi da laifukan kai hari guda hudu saboda ya yi amfani da a akan wani daga cikin masu zanga-zanga a shekarar da ta gabata. Babban jami'in 'yan sandan Portland, Chris Davis, ya faɗawa manema labarai cewa yayin da jami'an suka bar wannan fannin na aikin sa kai za su ci gaba da gudanar da ayyukansu a rundunar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda a ci gaba da takaddamar da ake yi kan zargin rashin biyan dubban matasa a fadin Najeriya da suka ci gajiyar shirin nan na samar da ayyukan yi na tsawon wata uku da ake ta samun bayanai masu cin karo da juna. Halima Abdurrauf tana ɗauke da ƙarin bayani. Lamarin da ya fito fili ne bayan da ce ba a biya dubban matasan da suka ci gajiyar wannan ayyukan gwamnatin tarayya na tsawon watanni uku din da aka zakulo daga ƙananan hukumomi bakwai da da saba'in hudu aikin da aka kammala a watan Afrilu. Sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin kula da ayyukan na jihar Borno Ibrahim Askirama Muhammad ta saƙon wayar tarho ya ce babu ƙamshin gaskiya a cikin lamarin saboda ya yi bita kan tabbatar da cewa matasan sun samu kuɗaɗen da ya kamata a biya su kan lokaci kuma ya ce ya ji je banki ya kuma gano cewa an samu akasi ne kan waɗanda ba a biya ba sakamakon rashin zuwa a tantance bayanan bankin su. Abdul Adamu Muhammad ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sa ido kan tafiyar da ayyukan a jihar Bauchi ga abin da yake cewa. To har ga Allah ne dai na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka coordinating samun na local government ɗina wato dambam kenan na watan da ya gabata wanda na san mutum 20 wadda ni na arranging aka ɗauke su daga local government ɗina zaka aka kai su bauchi ranan da suka je ranan aka gama kowace aka ba su dubu ishirin suka dawo kuma yawancinsu kuma gaskiya mata ne abin da ban sani ba shine ko daga baya an yi na can watan da ya gabata da muka tuntubi masani kan al'amuran yau da kullun kan lamarin ibrahim abdulkarim ya ce lallai wannan bayani ya zo kuma mutane sun dashi akan su da wuraren yada labarai kuma yaran suna ta korafe da rashin biyar su dai kuma yanzu aikin ya koma hannun gwamnati a gwamnati ne kamata ta samu a website ɗinta tunda akwai shi wannan aikin an yi shi kuma akwai website ɗin da ake yi wanda ya kamata a sa inda yara za su ga da wanda aka bada da wanda ba a bada wanda ya ce an bashi zai iya zuwa ya je ga sunan shi akwai listan da yan jarida za su iya zuwa su kansu su ga listin mutane da phone number ɗin mutane wanda kuma za su iya kira su tabbatar yara an ba su kuma a ba su ba sannan kuma ya kamata a sani cewa idan aka rike kuɗin yaran nan a kai wani lokaci to lalle lalle ya kamata a ce a biya yaran nan da interest in dai wani ya ajiye wannan kuɗin a cikin akan ɗin ya samu interest saboda kansu shi ma kamata a ce hukuma ta binciken kan wa'annan abubuwan na na financial rights ta FCC ya kamata su sa ido sosai lalle su gane cewa menene asalin abin da ya sa in verification ne aka ce an samu matsala a kan shi to ya kamata a tuna cewa yaran nan kafin a fara program din nan sai da aka ce musu za a bude musu account sannan aka ce kuma za a ba su ETM to wanda aka bude mishi account a mashi ATM bai kamata a ce kuma an sunan shi ya bace a wurin wani abu kuma verification ba. A jihar Oyo rahotanni sun yi nuni da cewa mutane kaso talatin cikin ɗari ne aka biya kamar yadda shugaban kula da ayyukan Ope Salami ya tabbatar. A Kaduna kuma wasu matasa da suka bukaci a saka sunan sunansu sun ce ba a biya su ba tun farkon shirin. Wasu daga jihar Cross Rivers ma sun ce ba a biya su ba. Duk ƙoƙarin ji ta bakin babban daraktan hukumar kula da ayyukan ɗaukar ma'aikata ta NDE Malam Nuhu Fikbo ya ya cittira. An dai fara aiwatar da tsarin rabon aikin da gwamnatin Najeriya ta bijiro da su a shekarar da ta gabata ne a watan Fabrairu don rage matsalar zaman kashe wando tsakanin matasa a kasar. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaida Halima, har yanzu muna kan batun kuɗi a Najeriya. inda biyo bayan bayyana wasu canje-canje da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta yi a tsarin gudanar da aikin bincike domin sake fasalin kwato kuɗaɗe daga hannun masu damfara ko sace dukiyar gwamnati. Wakilin ma Abuja Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga shugaban hukumar Abdulrashid Bawa wanda ya ce. abubuwan da muka yi na cikin gida na tabbatar da cewa an kawo abubuwa waɗanda tsare-tsare wanda kowa zai ga kambi ya ga da cewa gashi nan shi ne zai shi hanya wadda zai yi akan aikinsa wanda yake wannan abubuwan da muka kawo abubuwa ne wanda da kawai mutane suna yin su aka so akwai wannan fanni da kuma tsare-tsare da muka canza da kuma wayansu department da muka kirkiro kamar department na intelligence kamar upgrade da muka yi na department din wanda su ishu na audit da procurement haka dai da sauransu duk mu yi wannan wanda yake kuma kamar yadda ka sani yaki ne in kana yaki dole ne ka san kanka kahin ka san na wani can dangane kuma da ishu na aiki wanda ka san mu da shi na bincike muna nan muna yi ga dangadan tun daga january zuwa goma ga watan shida ko sha ɗaya ga watan shida kun kama wajen mutum biyar ɗari biyar da biyu mun kwato kudade akan hannun mutane gwamnati don miliyan shida ko miliyan takwas na dala haka haka da yawan abubuwan kuma suna nan kotu kafin a je yajin aiki kuma duka waɗannan manyan manyan ne ana nan ana ta abin nan da su amma kuma babban abu kuma da muka zo da shi shine ma'aikatan nan gwamnati muke son mu je mu duba tsare-tsaren su mu ga wurare waɗanda gashi nan wurare ne waɗanda akwai gaba waɗanda mutane na iya wawar kula da mutane don mu ba da shawari yadda za a canza waɗannan abubuwa ne. Na ji yi magana akan waɗansu makudan kuɗaɗe da aka samu a hannun waɗansu jami'an gwamnati. Nawa ne kuma ta wace hanya kuka bi wurin gano waɗannan makudan kuɗaɗe da ka ambata? Eh, na faɗi kuɗaɗe da yawa da aka gano misali na faɗi cewa mun an soma hukumar npa mun taimaka wajen an so mata kudade wajen dala miliyan 100 daga hannun intel na faɗi wannan sannan kuma akwai wani rashin fahimta wayanda 'yan jaridu da yawa suka kawo game da wayansu kuɗaɗe da muka ce an yi amfani da su na sayan wani gida wanda su mutane sun doka cewa kamar jami'an gwamnati ne masu ci yanzu wanda ke sai da ne musu bayani na ce a'a ina ba da misali ne ga yadda jami'an gwamnati ke sayan gidaje da kudade wanda ke sayan gidajen nan shine mafi sauki ne inda mutane ke ɗore wa'annan kudade to wannan minista tsohon minista ce ta mai kuma na yi wannan bayani. To an gaida Umar. kuma ga rahoto na musamman. Gwamnati kasar jamhuriyar Kamaru ta hibutu wajen ganin an yi wa al'umman kasar ta allurar rigakafi na cutar coronavirus a faɗin kasar baki daya. Alhaji Baba Mustapha shugaban kwamitin yi wa jama'an kasar ta jamhuriyar Kamaru ce allurar rigakafi da ma wayar da kan al'umman wajen muhimmancin karɓar allurar. ta cutar corona a faɗin ƙasar ga abin da ya ce. Eh, dewa kuma sun amsa kira, dewa kuma sun zo sun yi, sun yi na farko aka ba su adadin kwasu za su yi na biyun kamar kwana ashirin da ɗaya sun dawo kuma duk sun yi na biyun din. To yanzu kana ganin cewar Uh, mutane sun amsa kira wato suna turuwa domin zuwa yin wani allura ko kuma suna yin ɗarɗar ne. A'a suna domin tun da yake cewa wannan shi eh, wannan ciwon din corona da ya zo hakan nan kowa da kan na tsoro waɗansu ana gaya musu cewa a'a ba kyau ga dukkan da kan waɗannan masu shiga masu sun so sun yi saboda nan gaba. To yanzu kana ganin adadin da ake nema ƙasar Kamaru ta yi na gudanar da wannan cuta ta coronavirus Kamaru za ta iya cin burinta ko wajen tafiya da wannan? Eh idan kan duk kowa kan in mai da hankalin ta san cewa a wannan cutar nan gara neman shi rigakafi a kamar ta ci gaba da yawa akan wannan wani gina za ka yi wa talakawa kuma da wanda kake wa jagoranci wajen yin gudanar da irin wannan rigakafin eh kada na su cewa da kar su ji maganganun da ake yi a cikin telefon na na rezo rezo social na mm. a gara sun zo sun yi kowa ne kowa mai lafiyansa ne mm. kowa ya zo ya kare lafiyansa wannan nake so dukan al'umma masu ji wannan kiran nan da nake musu da kowa zai kare kan lafiyarsa a halin yanzu dai masu sana'ar maganin gargajiya ne suke ta kokari ta gaya suka cewa sun cimma burinsu wajen dakile wannan cutar a faɗin ƙasar shugaban masu maganin gargajiya na kasar jamhuriyar kamaru profesa ubarazak ya fayyace mana yadda suke kokari mutum ya saka cewa su da bangaren hukumar lafiya ta kasar kamaru suke aiki na ganin an kammala da wannan ciwon a faɗin kasar. eh maganan wannan allurar rigakafi da gwamnati take ta yi ma jama'ar mu al'umman kasar kamaru a'a ka san yawancin al'umman mu na kamaru Allah ya ba su wayewan kai da kuma kaifin kwakwalwa to mun yi murabus da wannan alluran in shi ka gaisa yanzu ake yaudaran mutane musamman manya 'yan siyasa domin dai su nuna kansu cewa sun yi wannan alluran domin su samu mafaka don ci gaba da siyasansu kuma don su janyo waɗansu ɗalibansu. To amma a ƙashin gaskiya wannan alluran ko alluran ɗin ko ƙasan turawa su kansu da suka ƙirƙiro wannan alluran suna gudun alluran ɗin sun tsorata kuma sun razana da wannan alluran ɗin domin yawanci waɗanda aka soka musu wannan alluran to sun samu matsala daban-daban na rashin lafiya har ma ya kai ga rasa rayukansu. To, a matsayi na shugaban masu maganin gargajiya ko na bakar fata a nan ƙasar Kamaru, e eh, gwamnatinmu ƙwarai da gaske ta yarda da mu kuma ta amince cewa a ƙashin gaskiya masu maganin baƙaƙen fatan nan mu masu maganin baƙin fata to mun yi ƙoƙari da rusar da wannan annoban coronavirus domin dama can ƙungiyar kula da kiwon lafiya na duniya ga baki ɗaya omes yayin da wannan cutar ta billo sun nuna cewa afirka zai zama makabarta to kaga har yau dai mu yadda dama can aka sani haka suke bai cika ba kuma ana mutuwa dai kamar da aka saba mutuwa tun asali to ka gani wannan gwamnatinmu sun amince cewa mun yi abubuwa to kaga shi yasa nake ga waɗansu suka rikita ma kuɗin gwamnati a kan cewa sun yi aikace-aikace alhali kuma mu ne masu maganin bakar fatan nan ake zuwa dare-dare gare mu a ɗan sha su tsumi su waɗansu magunguna a samu waraka to amma kaga ba ba mu komai ba to amma mun san dai ko ba mu samu komai ba maganinmu na bakar fata na afirka ta yi tasiri a duniya don yanzu turawan ma binmu suke Malam Usaini ɗaya ne daga cikin masu fala'aji musamman ma a ɓangaren masani idanu akan cututtuka a ƙasar Kamaru shi ma da hirar ta kaya. Eto eh a gaskiya wannan al'amari na rigakafin wato allurar wato coronavirus gaskiya ya zama da shubuha da yawa. domin mu ba likitoci ba ne amma muna sauraron waɗanda suka san makaman aiki a kan likitanci da yawa sun nuna mana cewa akwai cutarwa akwai kwara a cikin wannan aikin wasu kuma sun ce mana babu komai allura ne mai kyau to amma gaskiya ni ban da nutsuwa domin ni na fara ta bangaren wani suka ce zai cutar mm. domin shi kansa korona ai cutar kikkiro shi aka yi kuma sannan babu yadda za ku kikkira abu kuma ku zo kuna mutane rigakafi rigakafi ne zato cewa shi ma gaske tun da shi ma cutan ba gaske ba ne mm. sa aka yi don a rage mutane a duniya a cutar da mutane to ya za a rigakafin ya zama gaskiya don haka ni kan na, ban ce wani ba ban yadda da wani alluran ba. To ya kake ganin wajen hana tafiyar aikin hajji na wannan shekara wanda aka ce yanzu ba za a kasashe da dama su je su gudanar da wani aikin ba. Eh gaskiya wannan ba a kyautawa musulunci ba. Kaga kuma daga cikin sharaɗan da aka sa sai kana da wannan wato rigakafi na wannan kwayan cuta na tsawon sati biyu kafin ka tashi kuma in ka sauka a filin jirgin saman jidda sai an kara maka wannan rigakafin an tabbatar can baka zo da shi ba to kaga irin wannan ai hana aikin hajjin ake so a kai tsaye ba ma wani magana rigakafi ba bane dama mazan Allah ya faɗa ce ku yi sauri ku je domin akwai lokacin da za a hana ku zuwa kaga ba rashin kuɗi ba ba komai ba amma an kirkiri wani masifa wanda ya ɗaga mutane hankali kuma mu a duk binciken mu san ƙarya ne domin babu wani cuta da Allah bai bamu labari ba kuma Allah bai bamu sa ba dan haka wannan magana na wato aikin hajji gaskiya wato hukuman ƙasar saudiya sun yi wato sakaci kuma sun bi san rai da kuma yahuda dama yahudanci suke bi Da haka dai wannan al'amari ba abin zamu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yana daidai da rasuwa domin wani kashe mu akai Da haka a takaice muna roƙon Allah ya kawo mana sauki muna al'amari shi kuma wannan cuta na corona Allah mun roƙe ka Allah ka tarwatsa aniyar wanda suka shirya shi Allah ka lalata shi don ƙarya ne Allah ya samu dace mama awul garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. wasu hasashen ganin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sun wato matuƙar cewa sun kammala gine-ginen filayen wasanni da za a da manya da kuma ƙananan baki har ma da sabunta yanar gizo-gizo har ma gina wajajen shakatawa na baki yan yawon bude idanu a ƙasar jamhuriyar kamaru uwa obama wajen cewar an magance matsalar tsaro domin daƙile masu tayar da kayar baya a bangaren yan awalan kasar hanga ma akwai biliyan kwallon kafan da za a taka daɗin na cin kofin nahiyar afirka a kazalika kuma da killace masu ɗauke da cutar nan ta coronavirus ko covid-19 a faɗin ƙasar waɗansu masu faɗa a ji a fannin wasanni na kwallon kafa ƙasar jamhuriyar kamaru da ma ɗan kwamiti na ganin cewa an samu ci gaba a bangaren kwallon kafa a ƙasar coach sulemani ya ce wannan kan babu damuwa. eh malam awal garba zargi ne da barazana da kuma Ana neman bata wa kamaru suna kwarai da gaske in allah yadda za buga eh, wasan kofin afirka a kan a kasan kamaru a dubu biyu. eh lallai ana samun matsaloli da kalubale na rashin gama ayyukan da aka sa a gaba amma ba shi ba ne zai kawo a ce za sake ɗage eh, wasan kan a ƙasan kamaru eh, in ka lura ma kaf eh, ta riga ta zo ta kafu don ta samu ta a birnin yawunde komai na tafiya kaman da ake so dan dai jinkiri ko kuma rashin yin da jawalin na shi kofin african da ba yi ba a lokacin da aka sa ba shi ba ne zai ce wai kaf za ta ɗage wa kamaru wannan eh, shirye-shiryen da suke ciki kuma ko kuma da wannan kan da za buga a ƙasan kamaru in allah ya da komai zai tafi kuma ana ci gaba da ayyuka shi wannan filin da ake magana na eh, na olembe wanda yake ɗaukan sunan shugaban ƙasan kamaru polbia ana ci gaba da aiki kuma aiki na tafiya kamar da ake so in allah ya da nan da lokaci kaɗan za gama kuma za a mayar wa kaf wannan filin in ya zama na fili za samu kamar fili wajen bakwai wanda za a iya buga wannan wasan kasan kaf na tambayan filaye kaman shida amma kamaru tana da kaman guda takwas da za ta bayar kuma za ta kammala eh, maganan hanyoyi da ake yi ake ce har yanzu akwai hanyoyin da ba ba gama aikin su ba ana ci gaba da aiki a kamaru ana aiki ana neman a ga an cimma buri a lokacin da za su ma wannan wasan shaidan ce maka eh, malam awal garba shaidan mu roki Allah Allah ya kama da wannan lokacin alisa muna da yawan rai mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru Eh, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Duka-duka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. cutar coronavirus da ake kira delta wanda aka fara ganowa a kasar india yanzu ya bulla kasar sri lanka makwabciyar kasar ta india masu kada kura a iran sun nufi rumfunan zaɓe yau juma'a don zaben sabon shugaban ƙasa amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kada kura'ar yayin da ƙasar da ke gabas da tsakiya ke fuskantar ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da amurka ta sanya mata Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi kan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakaran haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a sake jin wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.